ana iya tambayar a soke zaɓe? Tabbas a tsarin zaɓe yana yiwuwa a nemi soke zaɓe bisa lura da wasu abubuwa da suka sabawa doka. Majiyar ita ce ayar doka mai lamba ɗari da uku da aya mai lamba ɗari da shida na kundin zaɓe na cewa masu zaɓe jam'iyyun siyasa suna iya tambayar soke kuri'u. Wa yake iya tambaya a soke zaɓe? Dukkan mai zaɓe yana iya tambayar soke zaɓe da rumfar zaɓen shi ba rumfar zaɓen wani ba. Dukkan ɗan takara ƙungiyar siyasa ko rukunin jam'iyyun siyasa da suka gabatar da 'yan takara suna da incin tambayar soke zaɓe ko dai ta kansu ko kuma daga wakilinsu a cikin ayyukan zaɓe na yankin inda suka gabatar da takararsu ko gabatar da 'yan takara. Ba ku iya tambayar soke zaɓe a yankin da ba ku da 'yan takara inda ba ku yi zaɓe ba ko kuma inda ba ku da hanyar jefa kuri'a. Yaya kuma a cikin wane wa'adi ne ake iya ɗauko maganar buƙatar soke zaɓe? Dole ne a gabatar da ƙorafin ga shugaban kotun tsarin mulki karkashin hukuncin rashin yarda a cikin kwanaki goma da suka gabaci biyo bayan shelar sakamakon jimilar zaben da hucin gadi da kungiyar shirya zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa ta gabatar. Wani nauyi ne ya rataya ga kotun tsarin mulki? Magatakardar kotun shine ke da nauyin gabatar da korafin ga sauran 'yan takara, jerin sunayen 'yan takara, jam'iyyar siyasa da rukunin jam'iyyun siyasa da suka gabatar da 'yan takara. Suna da wa'adin kwana biyar don su gabatar da takaitaccen bayanin su. Magatakardar kotun ne ke ba da shaida, ma'ana ma'ana dukkan wani dan takara ko wata kungiyar siyasa wacce ta gabatar da dan takara to lallai tafarkin yana da alhakin faɗakar da shi kan cewa soke ayyukan gudanar da zaben ya taso ko daga mai zaɓe ko daga wani gungun jam'iyyun siyasa a takaice dai ba za a amince da ɗaukar matakin ba idan kotun ta karɓi buƙatar ne daga mai zaɓe ko gungun jam'iyyun siyasa amma ba ta ɗauki nauyin a kanta ba don sadarwa ga sauran 'yan takara masu zaɓe da kuma dalilin rashin amincewar. Studio Kalangu.